halin da muka samu kanmu a wannan ƙasa musamman a wannan jiha ta mu ta kano to sai muka ga cewar a irin wannan yanayi bai kamata mu makale hannunmu ko mu tafi mu buya a ƙarƙashin gado mu rafke yau ba daɗi kuma wannan ta jawo gobe ta kasance babu daɗi ba shi sa muka haɗu a wannan jiha muka yi shawarwari da mutane waɗanda suke abokai 'yan uwa cewar mai mafita to mafitar abubuwa ne masu yawan gaske ka iya cewa firamare akwai matsaloli sakandare akwai matsaloli makarantun gaba da firamare a eh, sakandare akwai matsaloli da sauransu to duk wannan kace zaki wannan lissafi kaga karshen ta ba wani abin da zaka iya saboda haka sai muka ce to kowa ma ya je ya danki abin da zai iya yi ya je ya yi to mu sai muka ga abin da ya dace shine mu duba a saman mu duba mutane matasa wa'anda suke sun nuna cewar jarumai ne su akan harkar ilimi to mu ɗauke su mu ga yadda za mu tura su ƙasashen waje inda za su sadu da mutane mabambanta masu kala daban da su masu yare daban masu addini daban masu al'adu daban su mutane ɗarurruka suka nema a ƙarshe dai muka tace mutum 370 a ƙarshe dai dukkanin wannan abubuwa muka tantance muka dawo mutum 242 za su salasi wannan za a iya cewa shi ne kamar rukunin farko kenan idan na fahimce ka za ku ci gaba ne ko kuma a sai abin da aka ga wannan ya haifar sun kammala sun dawo ko kuma sun ci gaba da wasu hidindimu a can to ai duk wani mutumin kirki wanda yake yin abu na alheri ai so yake ya ci gaba da wannan aiki burinmu shine mu ci gaba da yin wannan aiki kuma yanzu mun ɗabi 'yan kano kamar samfur kamar gwaji mu ga yadda nasarar za ta fito kuma daga nan muka ga da hali burinmu shine mu buɗa ko da arewa maso yamma ne mu sake ɗebo matasa irinsu mu sake turawa kaga nan a kano mun samu haɗin kan mutane mutane da yawa sun ba da kuɗi sun sai wanda masu ke ba su da hali mai yawa sun sai kati waɗansu sun kawo mana kashi wasu sun kai banki waɗansu sun tura ta waya zuwa cikin account na ta foundation waɗannan ɗalibai wajen mutum 200 da ɗoriya da ka ambata tun da ka fara bayanin nan zance ne duka na kuɗi daga lokacin cantancewa da gano makarantun da zancen visa da tikiti da sauransu nawa kwankwasiya foundation ta kashe wajen ɗaukar nauyin waɗannan ɗalibai da za su yi wannan karatu wa la'alla na shekara ɗaya ne ko biyu to gaskiya kuɗaɗen da yawa kuma wannan dukkanin abin da muka kashe za mu ci gaba da kashewa domin dukkanin abin da ya kamata da mu biya musu a halin yanzu an biya abin da ya rage shine kuɗaɗe zamu ɗan ba su ɗan alawus na sayan dan sabulun wanka da abubuwan da baya cikin abubuwan da muka biya su shine yanzu abin da ya rage kuma kamar yadda na ce har yanzu asusu yana nan a buɗe muna kira ga dukkanin mutane na kwarai wanda suke son ƙasar nan ta zauna lafiya a samu ci gaba a samu rayuwa mai kyau musamman a nan gaba to yau shine ranar gina gobe ba sai gobe ta zo ba mu kama kama kame kullum muna gaya wa shugabannin jami'o'i da ma'aikata ta ilimi a yi ƙoƙari a shigo da ilimi wanda yake wato mai saiti wanda yaro in ya gama makaranta ba zai tafi ina ya neman aiki a kan titi kamar inda muke gani a halin yanzu ba ko kuma yaro ya gama makaranta ya kasance ko a gidansu ana da kamfani ba za a iya ɗaukar su aiki ba to duk irin waɗannan abubuwa muke son a gyara su wannan za a iya cewa kamar kwankwasiya foundation ta zo da wani yunkuri ne kamar na ansa kiran gwamnatoci da kukan yi kuna cewa ya kamata ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane su dinga tallafawa sha'anin ilimi saboda faɗinsa eh mun ansa kira na gwamnatoci amma gwamnatocin kirki waɗanda suka yarda da wannan ɗin su suke yi in ka yarda da cewar ilimi abu ne muhimmi kuma kana yi to kaga wannan in ka ce jama'a masu shigo su yi kaga wannan ba laifi ba ne a nan nake son in kirawo dukkanin gwamnatoci na najeriya tun daga ƙananan hukumomi har na jihohi har na tarayya da su ba har kai ilimi karfi kuma gaskiya kudaden da ake biya a makarantu na gwamnatoci sun yawa babu kuɗi a hannun mutane yanzu misali yau shekara kusan uku kenan aka sami yara wato 89 a local government dina madobi local government an tuttura su federal government colleges ko unity schools yanzu ake cewa da su hmm. muka je muka ba su taimako ina jin na wajen naira 90,000 tunda son in gaya maka cewar a halin yanzu yaran nan daga 89 sun dawo sai tara saboda duk taimakon da muke bayarwa din nan dan abin da iyayen za su cika ba su iya ba yanzu bana na mutum tara na ba taimako duk raguwa sun janye sun ce ba za su iya ba tun daga babu kuɗin a hannunsu wannan cikon da za su cika su ba su biya makaranta